الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين muna magana kan sifofin ubangiji yayin da jiya muka tabbatar da cewa ubangiji yana da ƙudura don haka ubangiji mai iko ne a yau za mu tashi a sifa ta cewa ubangiji mai rayuwa ne dukkan musulmi da dukkan waɗanda suka yi imani akwai ubangiji na daga sauran addinai sun yarda da cewa allah yana da rayuwa cewa shi rayayye ne kuma rayuwa yana daga cikin siffofin su kyawawa wane ne rayayye me rayuwa rayuwa wani abu ne wanda yake ɗaukar ma'ana daban-daban a cikin halittu daban-daban shuka tana da rayuwa mutum da dabbobi suna da rayuwa mala'iku suna da rayuwa da aljanu haka ma ubangiji yana da rayuwa don haka ne muka ce ashe kenan rayuwa ya danganta da abin da yake jinginuwa da ita idan abu yana da abin da ake cewa fi'iliya da mpl wato yana yin wani aiki kamar motsi ko kuma yana tasirantuwa ya ji wannan tasirantuwa da ake sai da mpl ko kuma yana idraki yana rizkar wani abu yana fahimtar wani abu to sai a kira shi da mai rai ko yana ƙaruwa yana daɗuwa yana haifar da irinsa sai a kira shi mai rai za mu ga shuka tana rayuwa tana ƙaruwa tana girma tana yin ‘ya'ya sai a kira ta mai rai idan da za ta bushe ta dakatar da aikin aikin ta ya tsaya sai a kira ta mai shuka ta mutu haka ma dabbobi da mutane suna girma suna rayuwa wato suna daɗuwa suna haihuwar irinsu suna idraki wato suna riska ko su gani ko su shaka ko su ji ko su ɗanɗana ko su taɓa dukkaninsu sunan shi riska ko su yi ji a cikin baɗinansu a cikin ruhinsu a cikin zuciyarsu a cikin tunaninsu sai a ce musu sun ji wani abu ko sun fahimci wani abu ko sun riski wani abu da dukkanin wannan sunan shi mai rayuwa duk abin da yake idraki kenan yake da a tasiri akan wani abu kuma yake tasirantuwa da wani abu sunan shi mai rai to da tasirantuwa ko riska ko kasancewarsa mai tasirantarwa shine rayuwa ubangiji shine mai tasiri kan komai ko mai riskar komai sai zama rayuwar shi ta fita kowane abu kuma ita ce ma hakikanin rayuwa saboda dukkan sauran rayuwa da dukkan wani abu mai rayuwa ubangiji ne ya bashi rayuwa ashe kenan shi ubangiji maɗaukaki shi ne ya fi cancanta da ya kasance ya ɗauki wannan suna na mai rai don haka dalilin rayuwarsa abu ne kenan mai sauƙi domin ubangiji ya kasance mai iko masani wanda iko da sani su ne ƙoƙoluwar riska abu da tasiri kan abu da kewayewa game da al'amuran abu tunda wanda ke da iko kan abu yake kuma sanin abu hakikaninsa yake ba shi kuma wannan iko da wannan ilimi da wannan sani shine ne yake da rayuwa ta hakika shi ne ke da rayuwar da ba ta da misali ba ta da iyaka domin iliminsa da ikonsa ba shi da iyaka sau da haka rayuwar shi ba ta da iyaka domin abinda muka ce tasiri kan wani abu da riskar wani abu ya gangaro ne daga ilimi da iko idan abu yana da ilimi yana riska abu wato yana da ilimi da shi riska abu shi ne ilimi da shi ba wani abu ba ka san abu shi ne ka riske shi ka yi tasiri kansa shi ne kana da iko a kansa tasirin kowane iri ne kuwa yana nuna mana iko kansa saboda haka ubangiji tun da shi ke da ilimi da kansa da iko da kansa wanda ikonsa da iliminsa ba daga waninsa ya zo ba to sai ya zama shi ne mai hakikanin sani mai hakikanin iko don haka shine mai hakikatar rayuwa akwai sifofi da yawa waɗanda ake kirga su cikin sifofi na tabbatar da kamala ga ubangiji suna da yawa kamar ubangiji azal tun azal akwai shi an ce azal wato babu farko kenan an ce har abada akwai shi wato ma'ana ba shi da ƙarshe wanda yake ba shi da farko ba shi da ƙarshe wato azali ne kuma abadi wato tun azal akwai shi kuma tun har abada yana nan ana ce mishi sarmadi idan ka ce sarmadan kana nufin ba farko ba ƙarshe ubangiji shine sarmadi wato shine yake da azaliya da abadiya sau da shine sarmadi azaliya dinnan abin sifar da take nuna azaliya da ta zo a cikin littattafai ita ce kidan Alƙidan daɗewa wato a ma'anar daɗewa anan rashin farko kadim ne wato ba shi da farko kishiyarsa shi ne hadis fararre abadan kuma har abada akwai shi kalmar da take misaltatta a cikin ruwayoyi ita ce baka albaka wanzajje ne alƙidan rashin farko idan aka ce kadim ne ko alƙidam bahaushe kan ce mata gabatuwa ko daɗewa ko rashin farko duk dai kidam baka kuma wanzuwa ko har abada ko faufau yana nan har abada don haka ubangiji kadim ne da ma'anar wato azali shine kadim baƙin ne kuma abadi wato kadim ne ba shi da farko azali daman mancintin azal akwai shi baƙin ne wanzu ne abadi wanda yake har abada yana nan don haka ubangiji mujud ne sarmadi same ne sarmadan wato ba farko ba ƙarshe da siffofi da yawa da ake siffanta ubangiji da su wanda suka zo a cikin littattafai wanda dukkaninsu suna komawa izuwa ga ce ubangiji da ya kasance da waɗannan sifofi wannan yana nuna mana cewa shi rayayye ne sannan kuma abin da na so in yi nuni a nan shi ne wannan yana nuna mana har ila yau ubangiji ba shi da siffantuwa da zamani ba shi da siffantuwa da wuri ba shi da abokiyar tarayya kamar mata ba shi da ɗa zamani da wuri da ɗa da bayi da dukkan sauran halittu suna ƙarƙashin sani ubangiji baya siffantuwa da sauran siffofin da rayayyu suke siffantuwa da suna tawaya wa'inda suke nuna iyaka to wannan ya isa dangane da rayuwa a takaice game da rayuwar ubangiji siffa ta gaba da muke son mai nuni da ita ita ce irada nufi abinda ake nufi da nufi duk da kafin mu abinda ake nufi wanda shine hakikanin abinda ya fi kusa-kusa da daidai yana da kyau mu kawo maganganun wasu malamai game da abin suke nufi da nufi na ubangiji mai irada ubangiji mai nufi ne amma mai nufin ubangiji wasu na cewa nufin ubangiji shine yana sane da ilimi yana da ilimi da tsarin da yake shi ne ya fi zama maslaha amma wannan magana ta cewa yana da ilimi da tsarin da shi ne ya fi maslaha idan mun duba za mu ga tana komawa zuwa ga ilimi an hakika wannan yana koma zuwa ga ilimi ne kuma idan muka mai da wannan sifa zuwa ga ilimi kenan in dai ba mu fahimci menene nan nufi ba in ma kuma mun yi mai mu yi inkarin cewa yana da irada sai mu ce kawai yana da ilimi kuma alul bait tsira da aminci ya tabbata gare su alaihimus salam zuriya annabi da ya yi wasiya da su goma sha biyu dukkaninsu sun yi inkarin fassara irada da ilimi kamar yadda za mu ga imam sadiq imami na shida alaihi salam lokacin da bukayir bin a'ayun yake tambayarsa yana cewa da shi ilmuhu wa mashi'atuhu mukhtalifan aw muttafiqan da ilimin ubangiji da iradarsa mashi'arsa nufinsa sun saba daban-daban suke ne ko kuwa abu guda ne mai imam sadi ya ce faƙala salam al'ilmu laisa huwal mashi'a ilimi ba shi ne nufi ba ba shi ne irada ba ala tara annaka taqul سأفعل كذا إن Allah wala ولا تقول سأفعل كذا إن in bayan da za a yi mutum ya ce um, imam sadi alaihissalam yana ce mishi ilimi ba shi ne nufi ba sam ba shi ne nufi ba ba ka ganin kana cewa zan yi kaza in Allah ya so amma ba ka cewa zan yi kaza in Allah ya sani wanda ya ce zan yi kaza in Allah ya so ya yi daidai domin tayo Allah ya so sai abin ya kiyewa ta tayi eh, ta yi Allah ya ki so sai abin ya ki amma in ya ce zan yi kaza in Allah ya sani kuskure domin babu wani abu la ya azubu an rabbika mithqala zarra babu ƙwayar zarra na sani na ilimi da yake ɓuya daga ubangiji ubangiji ya san komai don haka ba a ce an Allah ya sani za mu kaza sai dai a ce Allah ya so wannan kawai ya isa cikin sauki imam sadi alaihissalam ya tarbatar masa da cewa babu ma'ana wato ma'ana ma'anar ilimi ba ita ce ma'anar so ba da irada wasu sun fassara irada nufin ubangiji da cewa shine ne jin jin wato ɗaukaka da jin ƙayatuwa da kyautatuwar zati da kuma aiki wato ubangiji ya yi takama da zatinsa cewa ya isa ya kuma yi nuna isa da aikinsa cewa ya isa to wannan ma daidai gaskiya wannan yana nuna mana san aiki ne da san zati ba shi ne hakikanin dukkan abin da ake nufi da so ba gaskiya wasu suna cewa amfani da iko shine irada wannan ma gaskiya tafsirin ba daidai ba ne domin idan aka ce amfani da iko mutum ya yi iko shi shine nafi yi zai iya yiwuwa kana da ikon abu kuma baka yi nufin sabo saboda haka ba za ka yi shi ba ubangiji yana da iko yana da ƙarfin ya sanya wa isa uba amma bai nufi ba sai yi shi ba uba yana da ikon ya sanya wa adam uwa da uba amma bai sa ba yana da ikon ya sanya wa hawa uwa amma bai ba sai yusu ba uba ba kuma uwa yi annabi isa ba uba wannan yana nufin kenan iko yin yi amfani da ƙarfi ba shi ne nufi ba ko ba hushe kan ce sun sa ƙarfi amma sun sa ƙarfi ba shi ne kuma nufi ba zai iya su sa ƙarfi akan abin da ma ba su nufi ba kamar an tilasta su idan aka tilasta su sai zamanto su sa ƙarfi amma kome ba su nufi ba sau da haka kenan amma idan mun duba zama inna ma an ruhu idan ara da shi an an ya kula lahokun faikun da masu wannan tunani suke kafa hujja da shi da cewa iko da yake da shi ya ce abu ya kasance sai ya kasance shine nufinsa sun dunkule ayar ba su rarraba ma'anarta ba ba su wato yi mata dalla-dalla ba abinda Allah yake ce shi idan ya yi nufin abu sai ya mai sai ce ya kasance ba yana cewa nufi ne amfani da ƙarfinsa ba sam abinda yake nufi ne a yin abu baya wahalar da shi in yi nufin yinsa shikenan abinda aya take so ta ce kenan ma'ana yin abu baya wahalar da shi idan ya so ya yi sai don haka menene kenan ma'anar nufi nufi na ubangiji kenan anan zai fito a fili cewa ma'anarsa shine ma'anar da take kishiyantar ma'anarsa to ita ce ma'anarsa duk ma'anar da muka samu tana kishiyantar ma'anar nufi to ma'anar da ke kishiyantar ta ita ce ma'anar nufi me ma'anar da take kishiyantar nufi shine tilastawa Mai kishiyan tilastawa zaɓi kenan nufi yana nufi mai zaɓi da nufi da zaɓi ma'anarsa ɗaya wanda yake nufi shi ma'ana wanda yake da zaɓi ya yi abu idan ya zamanto baka da zaɓi kai abu ba a cewa kana da nufi akan yinsa amma idan kana da zaɓi in ka ga dama za ka yi shi in ka ga dama ba za ka yi shi ba babu wani mai tilasta ka akan yin sa sai a ce kana da nafi akan yin sa ma'ana in ka ga dama kana da zaɓi ka yi shi kana da zaɓi ka ƙi yin sa sai a ce kana da nafi a kansa to ubangiji nufinsa shine yana da zaɓi akan yin wani abu ko me zaɓin nan zatinsa ne kamar yadda ubangiji zatin mutum ya yi ta da zaɓi za mu zo san kaza da kadar insha Allah za mu zo bahasi ne mai faɗi mai amfani a bisa gaskiya nufi sifa ne na zati Wani yana nufin kasancewar ubangiji mai zaɓi ne bisa zatinsa mana zatin ubangiji mai girma da ɗaukaka in ya ga dama sai yi abu in ya ga dama sai ya bar shi yana da zaɓi to sau da haka kasancewarsa mai zaɓi akan yin abu ko barin shi shine sanya ake ce mishi mai nufi ne mai irada ne amma wanda idan bai ga dama za a iya hana shi wannan ba a ce mishi mai irada mai nufi saboda mai akwai tilasti a ciki ko haka wani karfi da zai hana shi ko dai a tilasta shi ko wani karfi ya hana shi duk ya cire masa mai irada ubangiji tun da ya kasance shi ne wanda ba shi da iyaka ba shi da ƙarshe a dukkan kamalarsa don haka shi ne yake da cikakken zaɓi saboda haka shi ya fi cancanta da wannan suna na cewa shi murid ne mai nufi ne don haka wannan yana tabbatar mana cewa wannan sifa tana nufi mai yana da zaɓi idan akwai ruwayoyi da yawa da suka zo daga iyalan gidan annabi ahalin gidan annabi wanda ya kira su da itarsa zuriyarsa musamman ma sha biyu daga ciki wanda ya yi wasiya da su da biyayya su da suke nufin zaɓi cewa nufi nufi duk da tana da ma'anar cewa zatan ubangiji tana da zaɓi a kan yi abu ko kan yi wani abu wasu hadisan sun zo da cewa nufi na ubangiji da zaɓin sa na abu ko kai abu sifa ce ta aiki za mu ga Asan ɗan humaid ya karɓo daga abi abdullahi alayhi salam imam sadiq kenan yana cewa qultu lam zalillahu muridan na tambaye shi ce shin Allah yana nan har yanzu mai nufi ne ƙala sai ce innal murida لا يكون إلا لمراد معه لم يزل الله عالما sun ثم Ya yace Allah mai nufi ne ce sai Imam Sadi ce da shi mai nufi baya kasancewa sai idan akwai abin nufi tare da shi wannan yana nuna nufin Ubangiji duk da yawancin mutane suna fassara shi da sifa ce ta zati kuma gaskiya ne idan an fassara shi da zatin ubangiji yana da zaɓi a kan kansa yana da son kansa yana kuma son ayyukansa yana da son sifofinsa da zatinsa to wannan yana nufi sifa ce ta zatin ubangiji amma idan aka ce nufi yana nufin wannan ma'ana ce akwai wani abu da yake nufin yi to ya kuma sifa ta aiki saboda haka nufi tana da ma'ana biyu ta bangare ma'anar farko za a iya fassara ta da ma'anar sifa ce ta zati a ma'anarta na biyu za ta iya koma zuwa ga ma'anar ta ta aikin ubangiji shi sa imam sadi ce da shi mai nufi ko da yaushe baya kasancewa nufi mai nufi sai akwai abin da yake nufin yi shi sa Allah bai gushe ba har sarmadan wato ba farko ba ƙarshe cewa shi masani ne mai iko amma nufi yinsa yake wato sannan sai ya nufi so lokacin da yake so ya yi wani abu sai ya nufin yansa, wannan ta kuma sifa aiki safwan bin hashima ya tambayi abil hassan cewa ya bashi labari game da irada haka ma muhammad bin muslim daga ɗaya daga cikin manyan sahabban Suma ma imamai masu girma da tsarki ya tambayi abi abdullahi imam sadiq cewa almashi'atu muhdisatun cewa nufi fararre ne nufi idan an yi lihazin nufin ubangiji ga yin wannan bawa a wannan marhala ta kaza a lokaci kaza to sai shi wannan aiki siffanci da kasancewa fararre ne amma idan an yi lihazin ainihin zatin ubangiji yana da irada ba tilasta shi ake ba ainihin zatinsa ne irada a nan irada ƙadimiya ce ba ta da farko so da haka idan ta kasance sifa aiki a lokacin da ake samun faruwa ta fuska bawa da aka fara ubangiji yana nan bai canja ba yana da ilimi da zai nufi a lokaci kaza zai nufin yin zaid kuma ya farar da zaid dina da wannan so da haka um, nufi tana da ma'ana bi kenan nufi da ma'anar zat da nufi da ma'anar aiki sannan abinda Allah yake nufa idan bayi ne suka samu canje-canje kuma wannan canjin daga su bayin ne ba daga ubangiji subhanahu wata'ala ba وصلى الله على محمد وآل محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته